Jihohin Arewacin Najeriya musamman Arewa maso yamma kamar su Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto da Arewa maso tsakiya kamar su Neja, Nasarawa, Arewa maso gabas kamar su Yobe, Borno, Bauchi da dai sauran suna fama da matsalolin tsaro koma baya a fannin ilimi, tattalin arziki da kuɗaɗen shiga, talauci, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta da dai su. Waɗannan matsalolin dai ya sanya masu fafutukar ganin an zaɓi shugabanni da ke da ƙwarewa da masanin makamar aiki bayyana muhimmancin duba cancanta da zaɓar masu kishin al'umma a zaben shekarar 2023 a duk matakan gwamnati. Ga manya da ƙananan jam'iyyun siyasar ƙasar nan, tambayar da al'umma ke yi wa masu neman kujerar gwamna shine menene za su yi na daban idan aka zaɓe su. Sanata Halliru Jika ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP. A matsayina na matashi wanda kuma na dade na cikin siyasa ba wanda ya san jihar Bauchi ko kuma ya san matsalolin take ciki kama na saboda babu lungu da saƙo da ban leƙa ba na jihar Bauchi tun da nake kakakin majalisar jiha na ɗan majalisar jiha na zo na na tarayya na kuma zo yanzu na dattawa saboda haka jihar Bauchin ba da ka kawai nake neman gwamna ba na kawo ƙwararru wanda sun zo sun fito mana da tsare-tsare yanda zan gudanar da harkokin mulki a jihar Bauchi kama daga security ilimi lafiya yawon bude ido harkar noma da sauransu muna da abubuwa kamar guda ashirin wanda muka tsatsara su ta yanda za mu fito mu sa rayuwa ya sauki mu al'umman jihar Bauchi saboda haka ba wani wanda ya san menene al'umma suke bukata kamar dan majalisa a wani bangare kuwa dan takarar jam'iyyar APC APC mai mulki Hanarbo Muhammad Umaru Bago ya faɗi abubuwan da zai fara yi idan ya samu nasara a zaben shekarar 2023 a jihar Nija. Maganar tsaro insha Allah shi mu sa a gaba na farko saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai da. Son Allah yadda za mu yi kokari mu tabbatar mun fara ma yanzu tun kafin mu hau mun fara ganu da wanda ya kamata mu yi yadda za a samu wani mafita a wannan maganar. Bayan tsaro Niger State tana cikin jihar da ta fi kowane jihar girman filin da za a iya samu a yi noma za mu sa ƙarfi a magana harkar noma Allah yadda ai a maganan gaskiya shine daga zaben fidda gwani da aka yi talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara to muna ƙara kira da su shi katin zaben su dinnan kada su yadda a musu barazana su dage su tsaya in Allah yadda za mu zo abinda muke nema wurin Allah Allah zai ba mu kuma Allah yadda za mu samu nasara wannan zaben ko menene wasu yan takarar gwamna a jihohin Adamawa Kano Katsina ma ke cewa a game da kudurorin su ga ƙarin bayani sunana Dr. Umar Arro ni ne dan takarar gwamnan jami'an. Nigerian Social Democratic Party SDP Adamawa zan yagi talauci, yunwa, zan yagi jahilci, sannan sata cikin gwamnati. Duk randa wa'inda aka ba hakkin jama'a su rige su suke cin hakkin jama'a na. to har abada kasa ba zai samu zaman lafiya ba. Kuma muna da ideology mu, ideology na sai muka fitar da vision and mission namu abinda za mu yi. Muna da shi a rubuce kuma man ba mu mutanen Adama kuma mutanen Adama sun amince. Sunana Muhammad Sadiq Wali ne dan takarar gwamna na PDP a Kano State 2023 insha Allah ba wai wani abu dan Kano yake nema ba illa ka bashi daman da zai kasuwancinsa idan kai wannan shine za mu samu yaran mu su shiga su samu aiki zancen bokon mu zai sauki zancen kuɗin shiga za a samu ba sai mun ci gaba da dogara da kuɗin da tarayya take turo mana ba Kano za mu harkokin da muka tarar shine za mu kokarin mu fara dan yawanci inda ake samun matsala ta farko duk gwamnatin da ya zo sai ce zai share abin da aka yi a baya sai a duba wa'anne ne suke taimakawa al'umma wa'anne ne ba sa taimakawa al'umma sai a mayar da karfi kan waɗanda suke taimakawa al'umma wanda ba sa taimakawa al'umma kuma sai a ga yadda za a warware wannan abin a aje su a gefe a ɗora kuma abubuwan da za su taimaki al'umma sunana Imran Jino dan takarar gwamna na PRP a jihar Katsina zaben 2023 farkon abin da za mu fara yi shine maganar tattara kundin bayanai muhimman bayanai na al'ummar jihar Katsina dan in baka da wannan kundin bayanin duk abin da zaka fara sai ka zo ka shiga matsala idan ka san menene yawan yara ma masu shiga makaranta tun da daga nursery primary secondary shine zaka magance matsalolin karanci na azuzuwa da ke akwai bayan mun yi sai mu zo maganan tattalin arziki dole a samu kundin bayanai na marasa aikin yi shi wannan rashin aikin yin yanzu yanda ake kintace ana cewa akwai wajen kashi hamsin da shida ba su da aikin yi a kuma lissafi da ke akwai cewa ana buƙatar aiki dubu ɗari da tara da ɗari bakwai da biyu a jihar katsina kowace shekara dan a fita daga cikin irin wannan matsala da ake ciki to za mu diba mu gani amma za mu yi amfani da damammaki da yawa na wannan kundin bayanai da zamu tattara da kuma fiddo da dabaru na yin ƙananan bankuna wanda zai tallafa ma ƙananan masana'antu. Ga kuma ra'ayoyin 'yan ƙasa ga ƙudurori da ababen da 'yan takarar gwamna ke cewa ya zuwa yanzu. Sunana Nofal Ahmad daga jihar Katsina. Ni a gani na duk abubuwan da 'yan takarar suke faɗa cewa za su yi ba wasu abubuwa wanda suka wuce abubuwan da muka saba ji yau da gobe. Amma abin da dai nake fata shine don suka ci gwamnati su tabbatar da cewa sun aiwatar da abubuwan da suka ma mutane alkawari. alkawari sunana abdulbasit musa alkawarurruka da yan takarkaru suke ta ta yi gaskiya abu ne da kamar wuya saboda in ka duba a baya a matsayin su na manya daga cikin al'umma me suka aiwatar da ya amfani al'umma so ina ganin alkawarurrukan su kawai ba komai bane irin kawai surutai na yan siyasa a bisa jadawalin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 daga bisani hana a shiga babin na gwamnoni da 'yan majalisun jihohin kasar 36 a ranar 11 ga watan Maris din shekarar inda 'yan kasa ke fatan alkhairi ga zaben mai zuwa. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.